Matashiya. Matashiya. Matashiya. Mujallar matashiya. Matashiya. Matashiya. Matashi. Assalamu alaikum 'yan Najeriya suna Alhaji Ado Muhammad shugaban masu nika inji na jihar Kano. Ina wa 'yan Najeriya barka da shiga sabon shekara dubu biyu da sha takwas da fatan Allah ya ba da zaman lafiya ƙasarmu ta Najeriya da Afirka. da duk duniya amin sun amin shawara na a ci gaba da addu'a domin zaman lafiya da kwanciyar hankali salamu alaikum matashiya matashiya matashiya mujallar matashiya matashiya matashiya